duka-duka a nan kuma za mu dasa aya a wannan tafsirar alkur'ani mai girma na yau da kan zo muku daga masallacin juma'a na sahaba da ke shiyar samarin gusau wanda babban liman masallacin a sheik sai da aliyu mai kwano gusau ke gabatarwa tare da majabakin malam bashir muhammad aliyu mai kwano sai kuma gobe idan allah ya kai mu za mu dora inda muka kwana wanda kuma goben ne za a rufe wannan tafsiri na bana sai bari idan allah ya kai mu amma kafin nan a madadin wanda ke daukar nauyin kawo muku wannan tafsiri ta kafar yada labarai ta nta da gidan rediyon jihar zamfara duka-duka nake ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullah